يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل فيه أجل ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحليم بيوم هسلم الحجة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان يجبه إيدا دليل وقدا على بطن جفاع وانده يجبه إيدا أشرين دعوه قوة وقتا بطن شكرا يجبه إيدا أشرين muna gode ma Allah mai wakil sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa in neman Allah mai sirka da kaddara wasa ya fara da fuskokin a wannan gidauniya mai albarka gidauniyar ma'aikatar islah da ke nan unguwar dutse na wakil wajen tsarin jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid na babban malamin addinin musulunci a shek muhammad ibn abdulwahab muna da kuma Allah madaukin sarki ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shine karatun mu na ashirin da bakwai cikin jerin gwanan karatuttukan wannan littafi mai albarka in yan uwa da kuma jaba a makon da ya gabata mun fara shiga babin da malam ya mishi take da babin mina shirki a a istiazatu da ghairi layi. wato babin da ya yake bayani yana daga cikin nau'ikan shirka mutum ya nemi tsari da wani Allah idan za ku iya tunawa a makon da ya gabata na gaya muku cewa neman tsari ya kaskashi akwai neman tsari da wani Allah cikin abin da wani Allah zai iya adaza maka ko kuma zai iya tsare ka wannan ba haramun ba misali mutum ne ya samu labarin farayi sun taho gidansa da ya kira 'yan sanda ya ce su tsare shi su taimake shi su agaza mishi su tallafa mishi kuma 'yan sanda suka zo da bindigogi suka tarwatsa barayi wanda ba za a ce ka nemi agaji ko kuma ka nemi tsari da wani Allah ba da neman tsari da neman agaji akwai abin da ya keɓanci Allah ne shi kaɗai zai iya yi in ka nema a gurin wani Allah ka kafinta taimako akwai taimakon da babu wanda zai yi maka sai Allah idan ka nemi taimakon abin da ba mai iya yi sai Allah a wurin wani Allah ta yi shirka tsari in ka nemi tsari abin da babu wanda zai iya tsare ka sai Allah a gurin wani Allah ka kafarta me isa aka ce neman tsari a gurin wani Allah shirka ne saboda neman tsari ibada neman tsari ibada Allah ta'ala yana cewa wa in ma yanzaghannaka min Shekwani shaytani nazghun sai ce fastaqim billah idan wani fuzza na fuzgan shaidan ya fuzge ka to sai Allah ya ce fasta in ka nemi tsari billahi da Allah inna huwa samiul alim shi Allah as-sami'u ne mai ji ne kuma al mai gani ne wato masani ne ashe duk ibadar da ake ma Allah idan aka yi ma wani Allah ya zama shirka ya zama mai kafirci kamar yadda muke faɗa a kullum muhammad ibn abdulwahab a wannan littafi na shi ne albarka kullum ƙoƙarin shi ya raba ka da wani allah ya haɗa ka da allah cikin abin da babu wanda zai iya maka shi tsera sai alwa ina fata an fahimci wannan to ana neman tsari da aljanu ana neman tsari da bokaye ana neman tsari da dabbobi ana neman tsari da 'yan siyasa ana neman tsari da ainihin mata da maza duka waɗannan neman tsarin idan ka nemi tsarin abinda babu wanda zai iya maka shi sai Allah to ka shiga uku ka lalace manya-manya waɗanda ake neman tsari a wurin su ne aljanu ana neman agajinsu ana neman tsaro, shi yasa malam ya kawo aya cikin suratul jini. bayan ya ce babu min shirki a istiazatu bi ghairi llahi sai ya ce wa qaulun lahi ta'ala da faɗin Allah mai girma da buwaya wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa aya ta shida cikin suratul jini. Allah ya ce wa annahu kana lalle yadda al'amarin ya kasance kana ya kasance rijalun minar insu akwai waɗansu mazaje cikin mutane mutane maza minar insu daga ainihin halittun 'yan adam ya uzu na rijalun minar jini sun kasance suna neman tsari da mazaje a cikin aljanu wanda ya nuna mai yadda 'yan adam muke da maza da mata haka nan aljanu suke da mai maza da mata fazaduhum rahafa wannan neman tsari da mutane suke yi wurin aljanu sai ya ƙara musu tsoro da firgici da shakkan aljanu wato yadda al'amarin yake kafin zuwan musulunci a zamanin jami'iyya idan mutum yana tafiya sai dare ya yi marwa a daji ko kuma mota kuna cikin tafiya sai mota ta lalace a dokar daji ko kuma mutum ya sabon gida a nagori, ko a ɗan magaji ko a filin mallawa ko a gaskiya ko a wani sabon guri a ɗabi'ance idan guri ya zama sabon guri ne ana jin tsoro ya zama akwai aljanu a ciki aljanu suna zama a gurin da ya zama kango yanzu wannan ginin da ke kusa da duk wanda zai shige shi aiki ya zan shi saboda ana shiga a yi tashi a yi fitsari a yanka kajin mutane a yanka akuyoyin mutane a sha wuyuni duk saban Allah da aka yi a baya to an samar ma aljanu gurin zama da haka inda za ka sai gurin a matsayin gida to karka fada ka nemi tsarin Allah to su kafin zuwan musulunci idan suka so dokar daji ko wani kango ko wani guri da suke ganin akwai barazanar cutarwar aljanu a gurin sai jahiliya sai su ɗaga sauki sai su ce ya kai shugaban aljanun wannan guri muna neman tsarinka daga ƙananan aljanu waɗanda suke wannan guri da haka yanzu mutane sun nemi agaji sun nemi tsarin cutarwa aljanu a gurin wa aljanu waɗansu aljanun manyan aljanu to sun sa abin da zai baku mamaki da al'amarin aljani soko ne fa aljani kun san soko aljani soko idan mutane suka zo inda aljanu suke yi fita suke a guji aljanu tsoron mutane suke ji to amma kuma sai aljanu suka lura mutane suna tsoron su to wannan tsoron da mutane suke ma aljanu fa zaduhum rahaqa sai ya kara ma mutane firgici fa zaduhum rahaqa sai ya kara ma aljanu aurin kai ko ko gani wasu malamai suka ce fa zaduhum rahaqa ana magana fa zada fa zaduhum rahaqa su mutane wasu malaman tafsir suka ce fa zadu murahaka ko aljanu ma'ana a lokacin da mutane suka firgita da aljanu suna neman tsaron da aljanu suka gane mutane suna jin tsoronsu sai ya kara ma aljanu ne girman kai da saurin kai da ɗagawa su kuma mutane lokacin da suke neman agaji taimakon aljani sai ya ƙara musu tsoron aljani shi sa na gaya muku a karatun da ya gabata idan kina bacci cikin dare kawai sai kika ji an zungure kina farkawa sai kika ga wani mutum mai kaho ɗari idanu tamanin baƙi kirin gashi tun daga ka yana zuba a ƙafa harshen shi ya zazzago ya ɓara baki ya ce mutum Allah ki ce ah! ba abin da zai faru yadda yake kokarin ya firgita ki ko kina yunkura za ki ya firgita shi abu biyu ke maganin aljani ku zo ha ka'ida ku rauki wannan a matsayin ka'ida abu biyu ke maganin aljani abu na farko tsantsar tsoron Allah idan kana da tsoron Allah aljani ba zai yi kufa da kai ba zai yi ba abu na biyu idan ya zama jarumi ne kai shi sa kuke ganin turawa ba sa tsoron aljani bature idan ya zo zai yi aiki a ce ga wata gada ba za ta yi ba aljanu suna rufa ta ko kuma a ce ga wani wani eh, wata bishiya bishiya aljanu ke, ba ruwan bature sai ya sha biya shi ya yi tatil sai ya sa gajeren wando ya busa sigari sai ya shiga mota idan bishiya ce ta aljanu sai ya je ya bishiyar tun daga ta aljanu suna turo mota shi kuma yana tura mota har ya samu ya ci nasara ya tura bishiyar bayan ya tura bishiyar aljanun su bi shi su kashe shi shi bukatar shi ta biya ya kwana a lahira amma kuma ya yi maganin aljanu shi ke na kuma sai a ci gaba da gada a ci gaba da wasu to mu yan adam a yau mun rasa abu mun rasa tsoron allah ko mun rasa ne jarumta sannan babu wanda aljani yake renawa gaban mata mace kuma ku mata kuna da wata ɗabi'a mummuna kuna da mummunan ɗabi'a me mummunan ɗabi'ar ku kirkiran tsoro da gangan abu mai baki tsoro ba yawon shi ke na aljani ke shige jikin yanzu ka dangare zo zo gurin nan baya kusa da kefa ke kina ƙarshen matsalaki amma da kin zo ta tarihu ke ma sai ki yiwu. wasu ƙandarangarin ba dangaru ba ne aljanu kai ku ba na hankalin kuna shi fa aljani ba jiki gare ba kuna ganewa ba su da godi ba su da jiki irin namu yanzu ba mu mutane muna da hannu da kafa da waye da waye ba dabbobi suna da kai da kafa da kaza mota suna da kaza ita aljani shi sa ke ce ma aljani iska kuna ganewa iska ne shi roh ne don haka yana rikida ga abubuwa daban mabambanta ya ga dama ya rikida ya zo miki da tsoron mijinki mijin ko jiya ko shekaran jiya akwai matar da ta zo gurina suna matsala da mijinta na ce gidanku ba kwankwamai ta ce akwai ta ce ana gane gane na ce mai ake gani ta ce suna zuwa min da suran mijina ya zo ya yi hira da ita ya dafa mai abinci ya ci har ya nemi ya kwanta da ita kuma jinsin sunan mijinta kuma za ta gane ba sai idan mijin ya zo ta ba shi labari sai shi to ni ba nan ai ba ni ba ne aljani yana iya zama kadangare tun ya fahimci kuna tsoron kadangaru shi ke sai zama kadangare to babu lokacin da aljani yake shiga jikin ɗan adam kamar lokuta biyu zuwa uku lokaci na farko lokacin da kake cikin tsananin firgici lokaci na biyu lokacin da kake tsananin farin ciki wato idan farin ciki ya yi farin ciki zama fita hayyacinka da kuma lokacin da kake cikin gafla ka shagaltu sai aljani ya ringa cutar da kai to aljanu suna tsoron mutane mutane suna tsoron aljanu to amma ne isa tsoron da mutane suke aljanu ya fi yawa ƙa'ida ce guda ɗaya kuma ƙa'ida ƙwa'aniya Allah yana cewa inna hu ya rakun huwa wa mu, min haihu la ta shedan da zuri'arsa suna ganin ku ku mutane ta hanyar da ku ba ku ganin amma na yi muku da Allah wallahi da ana ganin aljanu dan adam ne ya kama shi yayi watsan dan bari da shi yadda ka san ana wasa da kura ana wasa da maciji ana wasa da ainihin damuka da bin to da ɗan adam ya kama aljani ya yi wasa da shi to amma rashin ba a ganin sa shi sa ɗan adam yake jin tsoron sosai to shi da Allah ta'ala yake cewa wa annan kana rijalun min ya kasance a zamanin jahiliya waɗansu mazaje cikin mutane ya'uduna bi rijalin min al suna neman tsari daga ainihin mazajen aljanu fa rahaqa sai wannan ya sanya musu tsoro idan kika fassara fa rahaqa sai ya sai ya kara ma mutane ne tsoron aljanu idan kuma ka fassara fa rahaqa sai ya kara ma aljanu ne girman kai da tsaurin kai da jiji da kai da bushewar zuciya ina fata an fahimci wannan da kyau to Allah madaukakin sarki ya kyamaci neman tsari daga gurin aljanu in ba ku manta ba na gaya muku a zamanin jahiliya idan suka je daji ko suka tafi wani guri mai suke cewa ya kai shugaban wannan kwari wannan daji wannan kango muna neman tsarinka daga aljanun da suke gurin wannan guri to Allah ta'ala idan kiyama ta tsayi zai zargi kafirai domin wannan ɗabi'a ce ta kafirai kamar ke ce yanzu kina da matsala da mijin ko kina da matsala da kishiyar ko kina da matsala da kasuwanci ko kina matsala da iyayenki da ƴan uwanki da yau da gobe matsaloli sun kai miki ko ina sai kika gurin boka sai boka ya ce menene matsalar ki sai ya ce to za a gaya ma aljanu za su yi miki magani to wannan kishi shiga ku kin lalace sun yi fara imanin ki khasirar duniya wal akhira zalika huwa al khusran al mubin ko na ga muku mafi yawancin bokayen yanzu ma ƙarya ne da yan wannan nan akwai abin da ma ba ma cin bane akwai bokan da ma bai san ma ya ake mu'amala da aljanni ba to amma saboda zuciyar ki ta lalace kin riga kin yi ban kwana da ubangijinki kin kama wani Allah na sai ki dumauta ki shiga cikin damuwa kuma ki kafa da Allah ta tsare Allah ta'ala ya bamu labarin abin da zai faru ranar tashi alkiyama wa yawma yahduruhum jami'an ya ma'shara al-jinn qad istaqsawtum min al-insi wa qala awliya'uhum min al babu na istamta'a ba'duna bi ba'd wa na ajalana a ajjalta lana qala an-naru maswaakum na fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun 'alim qul Allah ta'ala yake cewa ranar kiyama idan kiyama ta tsayu yau mai yashiruhum jami'a ran da Allah zai tattaro su gaba ɗaya da mutane da aljanu duka daman su ne almukallafuna waɗanda aka ɗaura musu nauyin su yi ibada mutum ne da aljanu Allah zai tara mutane da aljanu sai Allah ya ce ya ma'ashar aljinni ya ku taron aljanu qad istakfartum min al-insi haqiqa kun wuce gona da iri wajen ɓatar da mutane kun ga a da da ka gama haukaci ko aljanu ne suka haukata shi amma a yau idan ka gama haukaci ɗari casa'in da tara ƙwaya ce yanzu ƙwaya ta fi aljanu haukata ne mutane a duka ifa malaman suna Allah ya saka musu da alkhairi musamman mu a nan kasar zazzau Allah ya cikin malamin mu a shek Muhammad Awal Albani Allah ya gafarta mai ni dai a gurin shi na fara jin wai za a iya magana da aljani ko za a iya kira aljani ko makamancin wannan a lokacin da harkar rukuya ta fito a Najeriya ta sa an rage tsoron aljani kuma ya sa tasirin aljanu ga haukata mutane ya karanta Allah ya fata musu da alkhairi amma kuma sai aka ɗauko ta mummunan ɗabi'a ta shaye-shaye wanda shi kuma yake haukata mutane to shi kenan waɗancan aljanu da suka wuce gona da iri wajen haukatar da mutane da raba aure tsakanin mata da miji ‘yan uwa da ‘yan uwa dangi da dangi duk a gama tsiyatakun a duniya idan kiyama ta kai sai Allah ya tara mutane da aljanu sai Allah ya ce ya ma'asharal jinni ya ko taron aljanu qadin tasawtum min al-insi haqiqa kun wuce gona da iri wajen fatar da mutane wa qala awliya'uhum min al-ins su kuma majibintan al'amarin aljanu waɗanda suke da alaka da aljanu musamman bokaye da masu rafafan imani wasu su kawo hanzari sai su ce rabbana eh, wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi قال النار مطواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم sai mutane su kawo hanzari su rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya Allah a nan gidan duniya sashin mu ya ji dadi da sashi aljanu suna jin dadin mu'amala da mutane mutane suna jin dadin mu'amala da aljanu wata irin dadi mutane suke ji wajen mu'amala da aljanu shine suna kai kukan su gurin aljanu a ba su mutum ya sa a neman mishi aiki ko ya sa a samun mishi aure ko mace ta sa a samun mata miji ko ta sa ta mallaki mijinta ko ta raba tsakanin ɗa da uwarsa ko tsakanin mata da mata eh, mata da miji ko kishiya da kishiwa wa hakara wannan ɗan daɗin da aka ji a duniya shi ya fujji mutane suka daina alaƙa da aljanu su ma aljanu suna jin daɗi me daɗin da aljanu suke ji ba za duhun rahaƙa da mutane suke musu suna jin daɗi ai magidanci yakan so ya kafa doka a gida a bishi uwa ta kan so ta kafa doka ‘ya'yanta su mata biyayya girmama ka da ɗanka yake yi tsoronka da ɗanka yake yi na kafa da kai a ofis da yake tsoronka ai kai ma kana jin daɗi ba wanda yake so ya kafa doka a saba mai to shi ne sai mutane da fasfu waɗanda suke da alaƙa da aljanu sai su ce rabba na samta babu na bi abu ya ubangiji lalle sashin mu sun ji daɗin sashi wa balagana ajalan allazi ajjalta lana kuma mun kai ajalin da ka yanke mana duk dai abin da za a yi na bokanci da saɓon Allah da ziyarce da ziyarce ƙarshen tare ƙarshen tuka tuka zari a mutu to da mutu kuma shi ke Allah ta tsare shi yasa kowa ya kulla alaƙar shi da rabbul alamin duk abin da zai sa ka rabu da ubangijin ka karkai kuna ganewa duk su gama jawabansu qalan naru matwakum khalidina fiha sai Allah ya ce to wutar jahannama ita ce makomaku in kun shiga ba za ku fita ba me yasa Allah ya ce in sun shiga ba za su fita ba saboda laifin da suke ma Allah shirka ba alaka da da aljanna ba alaka da aljanna shi yasa har su rukuya a yau wasu sun bace akwai mutumin da yake rukuya kuma yana amfani da aljanna wajen koran aljanna haka shi ke wani kawai lauka da rijalin minan jinsi ya ƙuzo da bin rijalin minan jini ba za ma haka me bambanci da da za ga mutum yana da awai shi ahlus sunna ne dan izala ne kuma yana yin ruqya amma idan matsala ta turnike sai ya kira wani aljani sai ya nemi agajin wannan aljanin wajen koran wani aljani wannan farna ne wannan kata ne wannan ba daidai ba ne in za ka nemi tsari ka nemi tsari a wurin Allah kar ka nemi tsari a wurin wani aljani ina fata an gane to Allah ka tsare to ka'ida a musulunci idan aka ce karka yi kaza to kamata yi a ce kuma ka yi kaza yanzu Allah ya hana mu mu nemi agaji mu nemi tsari a gurin wa aljani ko to idan ba mu nemi tsari a gurin aljani ba gurin wa za mu nemi tsari Allah shi sa Allah ya kaukar da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nar wadannan surori guda biyu idan kina karanta su Allah zai tsare ki daga sharrin masharranta shi yasa aiko ba wuce yake cewa falaki da nafi magan dan duk wanda ya safa ka a gaba ka falaki da nafi ya tabbata cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantacciya manzala idan ya salla asubahi yana kan ta qul wallahu qafa uku falaki uku nasi uku kuma yana yi da yamma manzala idan ya zo kwanciya bacci yakan karanta fatiha ayatul kursiyyu amana rasulu qul ya ayyuhal kafirun falaki uku naka uku ƙulwan lawo uku sai ya tofa sai ya shafa jikin shi Allah zai tsare ka daga dukkan sharri mai sharri duk wani aljani da zai firgita ka ko ya tsoratar da kai in dai ka rike zikiri ya yi kaɗan ba zai cutar da kai ba insha Allah Allah ka dace da mu malam yace wa an wa an haulata binti hakimin qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره, لم يضره شيء حتى حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم هذا حولات بنت حكيم وتاتي حول إيه حكيم خولتي حكيم صحابياتي في صعبان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مجن تنفاري سونيش عثمان ابن مضعون مطعوم وعثمان بن مطعوم نعتبر مجانا عشان عثمان بن مطعوم a wannan majalisun lokacin da muke karatun hizbul muslim ko kuma a karatun indatul kitabu tauhid dan dan wa annabi mai shayarwa don wọn annabi na shayarwa wace ce ta bada wani fatawa mun ganta dan uwan annabi na shayarwa wace su shayar da shi rabi'a fi alawiya ko wa Usman bini Mas'ud na faɗi wata falalar Usman bini Mas'ud ana ban kwari ke karatu Usman ibn shi shine fahabin annabi na farko da aka birne shi a Baki'a shi ne sahabin annabi na farko da aka binne shi a ina baki'a to sunan matar shi haulatu bintu hakim ya rasu a madina farko farkon hijira kuma haula ita ce ta kawo kanta ga annabi ta ce tana son annabi ya aure ta ba Allah ya ba mu labari a cikin sosul azab ba me yake eh in wa habar nafsa للنبي مئة فرقوا آية. معايا مئة فرقوا معايا الله شكرا الله تعالى يا بابا يا بابا شنو صوت آه، أحبابكم يا النبي إنا أهلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين to ce ta مع النبي ma annabi tana kan shi ita ce khawlatu bintu hakim haka wasu malamai suka ce wallahi a'lam to khawlatu bintu hakim qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناجما ذا الله سيرا جعلين الله استبدع غريشي يقول ينا تيوى من نزل منزلا دون دي سوكا ونقول سوكا ونجدا كن تاشي daga sabon gari kun dawo tudun wada ko kuma an miki canjin ofis daga ofis kaza zuwa ofis kaza daga wurin aiki kaza zuwa wurin aiki kaza daga gari kaza zuwa kaza ko kuma budurwa an aurar da ita na sha gaya ma iyayen amarya idan kuka kai amarya kuna kai ta ɗakin ana shiga ɗakin amarya ta yi wannan zikir duk wanda ya je sabon guri manzala ya ce man nazara manzilan duk wanda ya sauka a gurin wani sauka gurin wani masauki fasala sai ya ce a a'udhu bi kalimatin ta mati min shari ma a a'udhu ina neman tsari bi kalimatin ta tammat da kalmomin Allah cikakku min shari ma khalaq daga sharrin abinda Allah ya halitta duk wanda ya je wani guri ya wannan zikirin lam yadurruhu shay'un manzo Allah yake babu wani abu da zai cutar da shi hatta ya hala min manzilihi dalika har ya bar wannan gurin Allahu akbar da haka yarinya ce aka yi mata aure ana jin tsoron gidan akwai aljanu ko kuma tana da kishiya ko kuma tana da uwar miji ko tana da wata yar miji fitinanna ko kuma mijin yana da wata 'ya da ƙaƙƙiya wacce ba ta yi aure ba ta hana matan ubanta su zauna a gidan shi matsala ce mai sauki tana gida gidan ta ce a udu bi kalimatin layi ta min shari ma hada annabi ya ce babu abin da zai fitar da ta hatta bar gida kuma ku ji annabi ya ce lam yarzuruhu shay'un ko me mutum ne aljani ne maciji ne kunama ce ba za ta cutar da su ba gida nawa ne akwai macizai a gidan mutanen gidan ba ba sani ba gida nawa ne akwai kunamu a gidan mutanen gidan ba ba sani ba sun yi zuke wato shi zikiri ko yana magance maka abin da ya fi ƙarfinka akwai ƙananan dabbobi da za su ba ta mamaki kun ganin mu afirkan nan kun ganin kunama ta faɗa mun sha sai an yi karatu duk kun sai a gan ga wata can kun gani ko yanzu kuma wannan tsoron na banza ne duk da da akwai ta taba cizon wata ba cizon wata ba kuma yadda ga cewa ga wata shigen sake firgita yana fata an fahimta wannan da kyau to Allah ka sani to idan kana zikiri abin da idan ka zai iya gani wallahi zai maka magani abin da idan ka zai iya gani zai iya maka magani yanzu aljani in ba zikiri ba zai iya magani shi kuma da yana ganin ka kai baka gani shi sannan aljani na gaya muku bai da gangan jiki iskat. shi yasa zai iya shiga jikinka ya zauna a inda aljami jiki ne to an ya shiga jikinka za ka ji nauyi ko kuma za ka ƙara ƙiba ko ba haka ba to shi ba jiki ba ne iska ne to amma an sai zikiri sai Allah ya magance maka matsalar shi haka nan zikiri yana maka maganin ɗan adam wallahi idan sai zikiri wani da ya zanka ko sai gaban shefari yana ganin ka sai gaban shefari to zikiri ke in za ki shiga gidanki ki yi zikiri in za ki fita gidanki ki yi zikiri in za ki tuka mota ki yi zikiri in za ki tuka tuwo in kika yi zikiri ba zai rikice ba yanzu waɗannan 'yan matan da ake awar da su malam yarinya ke maka tuwo ka kasa bambancewa fate ne ko kunu kai gaba ɗaya bai kama hanyar tuwo ba kwata-kwata bai da alaƙa da tuwo wanda wallahi muna yara idan aka yi tuwo ya kwana aka ɗauki lomar tuwo aka maka maka a kafin jini ya fito in tuwo ya kwana da wallahi kamar dutse yake zama shi ma aka yi maka ɗumamai da safe sai ka kai da asar baka ji yunwa ba to iyayenmu na da ku ba nan kalan abu ne ke ya na farko sun rike Allah suna zikiri suna addu'a na biyu kuma sun iya abin suna da iskani suna koyan abincin suna iyawa Allah ka dace da mu a saurara to sai Allah madau magana kuma da son ne ce idan ka ce a wani da kalimatin layi ta mati min shari ma khalaqa babu abin da zai cutar da kai har ka bar gurin idan gurin zama ne kamar nan to Allah a saurara idan sai wannan zikira har ka tashi gurin ka bar gurin ba zai cutar da kai ba idan kuma gida ne misali kun yi sabon gida mutum nawa ne suka koma sabon gida tun daga ran da suka koma gidan duk ɗan da za a haifa a gidan ko da ganshi da halararraki ko ka ganshi da shanyayyar ƙafa za a yi yaro lafiya lau lafiya lau zai zo duniya amma ba zai shekara goma ba ta ya zama gurgu ko kuma sai ya samu taɓin hankali duk zikiri aljanu ne a gurin shekara da shekaru kai ka zo ba zikiri ba addu'a kawai kayan gida to shi ke abin da zai magance zikir musamman kan su kotun baka abu na biyu kuma zikiri ne yau da gobe in garin allah ya waye a yi zikirin safe in malace ya yi a yi zikiri in za a kulle gida a yi zikiri in za a fita gida a yi zikiri in za a shiga makewayi a yi zikiri duk wannan karatun mu yi shi a cikin littafin hizbul muslim karatun hizbul a cikin kasar hamsin da biyar Allah ka daɗin da to abin tambaya a nan malam ya yi baji ya ce babin da yake magana a kan yana daga cikin shirka neman tsari dawa neman tsari dawa wani Allah kun ji unwanin kun ji topic ɗin kanun labaran ko wannan hadisin mazala cewa yi ubu billahi ko a ubu bi kalimatin lai to kalimatin lai Allah ne cewa ne ina neman tsari da kalmomin Allah ku ba na hankali ku ke kunna ku za ku gane wannan malafa cewa yana da kishirka neman agaji da wa in za ka nema agaji ka nema a gurin wa to a nan da Allah aka nema kuna ma kalmomin Allah to kalmomin Allah Allah ne kuna ganewa kuma cewa aka ka nemi agaji da wa to kai ko da ka tashi baka nema da Allah ba sai ka nema da kalmomin Allah to kalmomin Allah a nan siffar Allah ya halatta ka nema agaji da siffar Allah zikirori ƙwar'ari musali fatiha tana magani ayatul kursiyu tana magani amana rasulu tana magani dole na kalmomin Allah ne kuma ya nuna kalmomin Allah da siffofin Allah ba halittarsu Allah ya yi ba Alimamu Ahmad ibn Hanbal ya sha wahala a zamanin shi an da kai an wa'an da shi sai ya ce ƙur'ani halittar Allah ce ba maganar Allah ba ce shi yasa al-Imam Bukhari ya littafi mujalladi biyu khalqu af'alul ibad yana da mujalladi biyu to kalmomin Allah ana neman tsarin Allah da su kamar fatiya to amma abin tambaya a nan manzo ya ce idan ka nemi tsari da kalmomin Allah babu abin da zai cutar da kai har ka bar wurin to kuma sau da yawa wani zai yi sabon gida a karanta ayatul kursiyu a karanta bakara ta wani gidan ma qur'ani ake saukewa da ayi waɗannan zikiran kuma aljannu ta firgita in gidan ana samu ko ba a samu ke yanzu wannan da yake nunawa idan Allah idan musulunci idan shari'a ta ce kaza na magani idan aka gwada bai yi magani ba to bai nuna sababin maganin bai ci ba kila akwai wani almali'u ne wanda ya tare mubahi mace ce take da mutum ne yake fama da ƙaiƙayi yake fama da ƙaiƙayi idan ya je asibitin fata akwai maganin ƙaiƙayi ko babu to shi ke na sai ka je asibiti sai likita ya baka maganin kaikayin jiki kuma sadida ka warke matarka kuma tana fama da kaikayi sai ka kai ta asibiti sai likita sai ba ta maganin kaikayi sai ta fita warke Kin warkewar matarka shi yake nuna maganin kaikayi bai warkar da kaikayi a abin ke za yi me yasa kai mijinta da aka baka maganin kaikayi ka warke in kada aka ba ta maganin ƙaiƙayi ba ta warke ba idan aka zo aka yi dogon bincike sai a gano ciki gare ta mace idan tana ciki abubuwa suna zuwa mata mabambanta wata sai ka game ƙaiƙayi na damunta yanzu wannan matar da take da ciki ta samu jarabawar ƙaiƙayi a jikinta maganin ƙaiƙayi zai mata magani me zai warkar ta ita sai ta yi kuna ganewa tofar da miyako mai ciki kana da wani magani da za ka bata na maganin tofar da miyau mai zai ta tofar da miyau haihuwa in akwai maganin tofar da miyau in ka ba mai ciki kar da ba ta daina tofar da miyau ba kar ka ɗauka maganin tofar da miyau baya magani a akwai wani almani'u wani mai hana ta warke shi ne ciki kuna ganewa Allah ya Allah ya Allah ya wato Allah ya dace da mu to da ka idan mutum ya zama gida akwai aljanu sai aka yi a wuri da kalimatin layi ta matimin shari makalar kuma aljanu ba su bar gidan ba to kada ne zai ce mana ka koya min zikiri zikirin ka bai ci ba sai mu ce a'a a wannan ke bincike ba mamaki aljanin da suke gidan daure su aka boka ne ya asiri ya haɗa rami ya ɗaura aljani da aka duk zikirin da za ka yi sai dai aljani ya ta shan wahala ba zai iya fita ba tun da shi karan san shi a ɗaure yake wata kuna gane wata ba ka gane kawai da yawa za a baka zikiri a tena maganin sa ba sai ka gwada zikirin sai ka gane ba kar ka ɗauka zikirin bai ci ba ne akwai wani matsala ne a gida ta iya yiwuwa a kunga ku ba na hankalin kuna aljanna yana cutar da ɗan adam ta hanyoyi kamar haka aljanna yana iya cutar da kai ta hanyar soyayya shi yasa aka ana mace ta dinga bayyana tsaraici yadda in kika bayyana ki a waje ɗan adam za burge shi to haka nan fa zaki iya burge aljanna ya shiga jikinki shi yasa ba a son wanka tsirara in zai ki wanka ko da tiket ne ki fa ki rufe gurin saboda yadda ɗan adam yake sha'awar mace haka aljani yake sha'awar mace wata aljani yana aurenta kamar yadda aljana take auren namiji akwai mutumin da ya zo daga kano rukwaya ya koka a gidana matar shi ya kawo kafin mu kai ta gidan kwano sai ta fara a gidana sai muka kira mai rukuya mai rukuya yana zuwa yana fara rukuya sai aljana ce a jikin matar ta ce ita asli ba jikin matar ce ba jikin mijinta ce, ba kuma shiga jikin mijinta yi ba zai yi aure ne sai ya kama sabon gida da ya kama sabon gida kafin lokacin auren ya yi sai ya fara kwana a gidan ashe gidan akwai aljana ita kuma aljana tana ganin namiji ya fara kwana sai ta samu miji tana biyan bukatar ta a jikin wa mijin ana nada to kuma ustazi ne malami ne yana zikiri yana karatu alkur'ani amma tana amfani da lokacin da ya gafala sai ta biya bukatar ta ana nan ana nan sai aka yi aure ana yin aure sai ka ga ba za ta iya shiga jikin shi ba kan wa za ta kare matar sai kishi ya kama ta ke kina nan kina bala'i ka yi miki kishiya ko akwai kishi kishiya to yanzu ita wannan aljanar asali mai kawo ta gidan soyayya ko kiyayya kan mijin take to aljanin da ya shiga jikinka yana son yana da wahalar fita ashik take ce masa wanda ƙabar soyayya ya sa ya jikinka aljan yakan shiga jikinka ta hanyar laifi ka kata shi ba ka sani ba ko ka watsa mai tsabanta ko ka zauna a kan shi ka yi mishi ne wannan ya fi sauƙin rabuwa da ɗan adam kuma aka yi mai rukuya aka ce bai sani ba ne kaza zai fita a jikinka aljani kuma yakan shiga jikinka in aka tsoro shi ya fi wahala idan ya zama bota ne ya turo shi a jikinka sai bokan ya mutu ya za yi kun ga matsala ta uku to da haka idan aka yi rukuya sai an gano mai sa aljani ya shiga jikinka soyayya ce Ƙiyayya ce akwai kuma aljannin da zai shiga jikinka saboda yana kinka ya zan ka mummuna shi kun biya san mummuna akwai yanzu akwai mutum za ka kada ji haushi shi ba abin da ya maka ko gaisuwa ba ku taɓa yi ba ba sai ka ji kawai bai maka ba to haka aljani to shi yasa idan aka baka zikiri sai ka gano me sanadiyar yasa aljanin ya ke fita idan aka gano sai a magance wannan matsalar Allah ka dace da mu to sai malam ya ce mazala kuma ma wa sallam ya ce idan kai wannan zikirin babu abin da zai cutar da kai har ka bar gurin har abada to Allah ka dace da mu to mu dawo karatu mu na ce min shari ma kala halittun Allah ba ne agaji fari a gurin su idan ka nemi agaji fari a gurin mace ce kayi shirka ko ba na hankalin ku na in dai mutum ya mutu ba a neman tsarin shi ko yana kusa ko yana nesa me nake nufi yana kusa Kaba dishi na bagdad ko yana iraki ko yana senegal ko yana madina ko yana makka in dai mutum ya mutu haramun ne ka nemi shi ko kuma kabarin gashi a gaban ka, wannan makabartar ta mutu kirin waya ko makabartar nagori ko ta dabbo ka je kana neman agajin wani matacce kayan shirka ألا تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث ثم كاي كلا سبلا تجوا ثم تجوا لا في أنفسكم فشر كان أن يمطري من شر ما خلق دقى شر أبين الله يا هذا تو السن الله الله يا حالتي nau'ikan abubuwa kada uku ku ba na hankalin kuna akwai abin da a halittar shi alkhairi ne ma'a hankalin ku baya tare da ni a cikin halittun Allah karan karan kan shi shi halitta akwai inda alheri ne zalla kamar me aljanna kuna ganewa wato in ba ku natsu ba ku gane wannan karatun ba shi yasa nake cewa ku ba na hankalin kuna aljanna halittar aljanna alheri ne zalla amma a hikimar halittar Allah akwai sharri halittar aljanna wato halittar alheri ne zalla amma a wajen hikima ba alheri ba ne zalla akwai nau'i na sharri mala'ikun halittar. halittar su alheri ne zalla amma a hikimar halittar su ba alheri ba ne zalla don haka da zan zo muku jarabawa don hana ku ci halittar Allah kala uku ne akwai wanda zalla alheri ne akwai halittar da zalla sharri ce akwai halittar da rabinta alheri ne rabinta sharri ne ko kuma tana da alheri tana da sharri amma kuma na taɓa gaya muku wata ka'ida a usul wanda suke cewa babu sharri maha babu alheri maha Allah ya fa kuna gani ni fen kamar wahala kawai nake sha yanzu aljanna alheri ce zalla ko mala'iku alheri ne zalla manzannin Allah alheri ne zalla a halitta su ba a hikima ba a halitta alheri ne amma a hikima akwai sharri wane ne zai gaya mun inda halittar annabawa ya zama akwai nau'i na sharri ga waɗanda ba su bi su ba da ba a turo manzanni ba kuma ba su shiga azaba ba Allah ce wa markun na hatta da ba su rasula mu ba ma mutane azaba sai mu aika musu da yawa to waɗanda manzannin suka zo suka ci su imani zuwan manzanni alheri ne ba alheri ba ne amma a halittar da Allah ya yi ma manzanni alheri ne ko shari kun gane wannan kuwa yanzu kun gane amma na kan gobe za ku gane da zan maimaita wannan jawabin gobe za ku gane ba to akwai kuma halittar Allah shari ce zalla kamar me wuta yanzu jihar Nama tira da wani amfani ba ta da wani amfani shari ce zalla amma a halittar ta akwai alheri ta yi na alheri ya zo wani batan akwai wutar nama ba in ya barke da sabon Allah za ka yi taro shi ba za ka iya taro shi ba iblis a halittar Allah shari ne zalla amma kuma a nikima akwai alheri a halittar ne iblis waje gaya min alherin da ke halittar iblis shi zan ce ku gani ha ya ka kuka gano a halittar manzanni akwai nau'i na shari ga wasu waɗanda ba su bi shi ba to shi kuma shaidan ku gaya min inda alherin shaidan yake wanda ya buje ne mai shi yasa Allah ta'ala yake cewa cikin sautu eh, zari'at eh, wa nazi'ati nazi'at Allah yake cewa Allah ta'ala yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil 'awa fa innal jannata Allah yake wa amma man khafa maqama rabbih wanda shedan yazo ya kawo mishi kallon sako amma kuma khafa maqama rabbih ga shaidan yana buga shi amma sai ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah wani an nafsa an hawa ya hana ran shi ya buka kai sai Allah ya ce fa innal jannata yanzu shedan ya zama mushi alheri ko bai zama mushi ba ta ina shi ne ya zama mushi alheri ya yaki shedan to a cikin halittun Allah kuma akwai wadanda akwai alheri tare da su akwai sharri kaman wa mutane da aljanu? dan adam akwai alheri tare da dan adam kuma akwai me to amma da alherin dan adam da sharrin dan adam wane fi yawa a'a ya danganta da dan adam yanzu ma da abubakar gumi da alherin shi da sharrin shi wane fi yawa muhammad yusuf shugaban boko haram da alherin da sharrin shi wane fi yawa da aka karkace a dan adam halittar dan adam alheri ya fi yawa a'a sai an ce a dan adam din wane aljanu akwai waɗanda a cikin su akwai alheri akwai shari, to amma da alherin aljanu da sharrin sun ne biyawa ya danganta قل أوهي إلي أنه استمع نفر فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأعملنا يظن ذلك تشرب فيها فيها ha na taba gaya muku a matsakon matsalaci sun shi masjidul jini matsalacin aljanu na zo wuce wanda an ce masallaci aljanu ce masallaci aljanu na ce a tsaya ina ɗauka aljanu zan ga liman da ladan da waye ashe wai tasmiya suna ne a nan ne Allah ya saukar ma da annabi ƙul'uhiya ya ka fara masallacin masudin jini to amma ya nuna liman masallacin aljani ne ladan masallacin aljani ne duk ba aljanu wani mutane ne Allah ka dace wannan zikirar al’imam da al yake har gwada shi nayi to ba qurtubi ba ko ni na gwada wannan zikir al’imam da al yana cewa ya kasance yana kiyaye zikiri amma wata rana sai ya shiga cikin gida yana shiga cikin gida sai kunama ta harbai da ya zauna ya yi nazari ya shiru sai ya tuno a daren bai yi a kudu da kai matin lahi ta matin shirin masarar yan fashi sun taba tare mu daga nan zariya za mu tafi jega suka yi mana fashi har suka kashe mun da bayan sun mana fashi da garin Allah ya waye mun yi jana'iza mun dawo mun zauna mu da aka yi mana fashi. sai nake tambayin da Allah a cikin ku akwai wanda ya zikiri jiya da yamma wallahi dukkan mu ba wanda ya zikiri da haka na sha gaya mu duk wata musiba da ta same ki cutuna a ranar da musiba ta same ki kin yi zikiri kin kin yi zikiri da wahala wannan musiba ta same da rana ne ko da daddare zai yi wahala da ka imam al-qurtubi yana cewa na gwada wannan zikira na tuna wata rana da kunama da ta da nayi nazari na lura sai na fahimci sai na tuna ranar ba zikiri ba da haka ba kiyaye zikiri Allah ka dace da mu ma da yake fi masail a cikin wannan akwai matsaloli alhura na farko تفسير آية الجن فسر آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا رعدا الثانية مسألة نبي كونه من الشرك نيمان آجا الجنو شركا أنغانيكم kuma mun yi bayani akan neman agaji aiko akwai wanda ya halitta akwai wanda bai halitta ba al-salisa na uku istadalla ala zalika bil لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك hadisi da ya ce a'udu bi kalimatin lahi tammat ina neman tsari daga kalmomin Allah cikakku wannan ya nuna kalmomin Allah ba halitta ba halitta ba domin ya halitta a nemi tsari da halitta bai halarta ba sai ma da ya ce domin malaman musulunci ya bihi suna yin dalili akan wannan hadisin ala anna kalimatin lahi ghairu makhluqa kalmomin Allah ba halittar ba kai ba qalu suna cewa li anna isti'azata bil makhluqi shirkun neman agaji da neman tsari da abokin halitta shirka da cikin abin da babu wanda zai iya yi tsewa sai Allah arabi'a mas'ala ta hudu fadilatu hadhihi du'a'i ma al-ikhtisarihi falalar wannan addu'ar duk da ta ba ta da tsawo ko ta da tsawo amma tana da falala tana maganin shaidanin aljanu da mutane alhamisa matsala ta biyar an na kauna shai'i ya hasulu biyi manfa'atan dunawiyya min kaffi sharri aw jalbin naf'in la yadullu ala annahu wulai min ash-shirk wannan kaida ku rike ta da kyau kasancewar wani abu ana samun amfanin duniya da shi yana kare ka daga sharri ko kuma yana jawo maka amfani wannan bai nuna wannan abin shirka kada wani ya baka laya ya ce wannan laya za ta jawo maka kasuwa kuma ka ɗaura layar ka samu kasuwa ka ɗauka wannan abin ba shirka ba don ga ka amfani da abu ya jawo maka amfani ko ya tunkuɗe maka laifi zai iya zama shirka shi sa na gaya muku 'yan jarida suna da wani abu da suke ce mishi dafa'i da jalabi idan ka dan dariƙa ya ce maka dafa'i da jalaki ma'ana yana da wani abu wanda zai mishi dafa'i zai tun zai kare shi daga barna asiri cutarwa dafa'i jalabi kuma yana da wani abu da zai jawo mishi amfani kasuwa na ga muku nan cikin kasuwar titi na je siyan yaji kawai sai na ga mutum da kwalba rabin kwalban fari rabi kuma ruwan kafa sai ce da Allah malam wannan ne sai ce dafaɗi ne da jalabi wani wata addu'a ce aka bashi da sunan wasu shirme aka kada aka rubuta a takarda sai aka sa shi a cikin kwalba to za a zuba ruwa wai in ka sha to wai zai zai mishi dafaɗi in wani ya mai asiri ba zai iya kama shi kuma zai mishi jalabi zai jawo mishi kwastoma sai ce to ba gani yanzu na zo shagon shi ba kun gani saboda shagunan yadi nawa ne a bakin kasuwa duk na tsallake na zo shi yanzu a wurin shi wannan dafa ne sai na ce to an fasa siyan yaron maga ta ƙaryar jalabi da dafa in wato wa ma a saba kalam ya kulle ya kofi aka in abu da ne wallahi To nawa kake zuwa kasuwar turin wada za ki sai a tamfa duk da shaguna ba ki je shagon mutari fada ga atamfofin kina kallo da duk kuma kawai ki jibin su miki ba abin da ake da a tamfar a nan dubu biyu da ɗari biyar ki tafi sabon da ki so ta dubu biyu da ɗari bakwai saboda Allah ya rubuta wannan mai shagon a sabon gari sai kin je ya yi dafa'i ya yi jalabi ya cika dangare ya shi duk abin da za ka yi in abu ka ne sai ya same ka in ba a samu abu ka ba ne ba zai same ka ba sai ce ko da abin ya zama yana jawo amfani ko yana tunkuta barna sai ya zama shirka to Allah ka tsare wannan shine karshen wannan baki kuma nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah da wasu sarki ya ba mu lada wanda muke mutuwa Allah ya fata mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi